Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To yau ma dai tare muke da Mrs. Comfort Alfred Bukuma ɗaya daga cikin wasu mata goma manoma waɗanda suka kafa ƙungiyar Ten Sisters a jihar Adamawan Najeriya domin su ƙarfafa ma junansu gwiwar yin noman taimakon kai da kai da kuma tallafa ma marayu da matan da mazajensu suka mutu suka bari. A ci gaban tattaunawar da nai da Mrs. Comfort Alfred Bukuma lokacin da ta kama na ziyara har nan sashen Hausa, na tambaye ta ko kungiyarsu ta Ten Sisters tana da alaƙa da sauran ƙungiyoyin matan Najeriya masu sana'ar noma ga dangadan. Eh, kin gani akwai wa'yansu wanda na sani ma ana kira suna kira kansu kungiyan soya beans. Hmm. Suna noman soya beans. Mm, waken soya. Aha, waken soya. To suna kira kansu kungiyan wakin matan wakin soya mm. to a lokacin ko da shike ban je wurin su na je mun yi magana da su ba amma ina ganin su suna yi kin gani abin da baki kware a ciki ba bai kamata ki fita gadan gadan a ciki ba shi ne wahala to saboda haka ina gani mata suna yi dai ku ah, mata yanzu sun falka barci fa a kankanan nan hukumomin nan mm. to amma kin sani local government kam taimomi za su ji mu ne ai watakila idan suka ji ki a rediyo kin yi kira gare su duk duniya ta ji za su taimaka ciyama na garinmu idan ya sani domin ko da yaya ake aiki wa'annan mutane wa'anda ina magana a kansu nan ya kamata sun rasa wani abu a cikin rayuwa ya kamata da ka, ka, ba wa wayan irin kyauta ai ya kamata ka kafa irin wayannan masu lura da irin wayannan eh, gidaje da yara matan da mazajen suna sun rasu to a duniya yanzu kin sani irin su ba za su je wurin ciyamomi ba suna ta fama da wahalansu a cikin gida mm. amma da so samu ne a kafa kwamiti wanda zai lura da irin wannan harka a samu ofis sa'anan a faɗa cewa duk mata waɗanda mazajensu su mutu idan suna nan cikin local government eh, sai a zo a yi rijistarin sunayensu daidai in taimako ya zo za a bi through registration a rubuta sunayensu na mm. da anguwan da suke ciki da yawan yaran da miji ya rasu ya bari domin in za a zo a yi taimako sai a yi idan kana da yara da yawa sai a taimake ki da da yawa eh idan yara din kaɗan kuma sai a baki daidai daidai gwargwado eh mm. domin kada a ce a yanke kawai a basu ko a ce a'a basu naira eh, goma goma goma duka to idan yaran ki da yawa me naira goma zai yi amma ai sai da kama kafa kwamiti da ofis mm, na a tantance a san abin da za a yi mm, to in an fara a local government haka abin ya yi to ai za a iya a zo da shi a state ko kuma a state nan kuma su sun sani yadda za su yi akwai ofishin to in an yi haka nan za a iya jema a federal level domin haka ne tafiya yake ko ba haka ba amma za a fara daga local government ne zuwa state ko ba haka ba sosai sannan abin haddi ya game duka faɗin tarayyar najeriya mm. to kuma mu dai ni dai ina magana akan namu local government ne ban mm. sani ko su local government suna samun irin wannan an gazawa ma gwamraye ba. Mm. Eh, ina magana ne a inda nike mm. da abin da na gani da abin da na taɓa mm, yawa malama comfort zamani ya kama wani lokaci inda kamar an bar bawa noma mahimmanci mm. kamar an yi watsi da noma haba noma akwai abin da ya shi noma ne noma yana da amfani mana ba, ba kamzon mai ai amma akwai kamzon wanda za ka cicire ma yaro in ka dafa dan masaran nan ai akwai yanda wani president lokacin ya ce ba komi aikinka ka je gona ai wancan mutum ya taimaka ba kaɗan ba ya sa ko yaya girmanka sai ka ga zai fita ya je gona ranar sati sai ka ga wa'yan talakawa zai ce a wannan ma yana tafiya gona balle ne to a lokacin ai ba wa abinci ya zama surplus amma yanzu akwai wahala kam akwai damuwa amma talaka wayanda suna karkara kam har yanzu ai shi ne magana mai nan ka muna ji ne a balle mu gani gwanan ne muke har yanzu lallai kam noma tushen arziki kuma noma na duke tsohon ciniki kowa ya zo duniya kai ya tarar da fatan waɗanda nauyin bunƙasa wannan aiki na noma ya rataya a wuyansu za su ɗauki matakan da suka dace domin horhoɗo da shi ya koma kamar yadda yake a da da martaba shi Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji karashin tattaunawa ta da Mrs. Comfort Alfred Hukuma yanzu a madadinta da mai haɗa mana sauti da Gresham ni ce taku Halima jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.